every day. babu shi ba a yi a daina ko da an ji kuna sai ku ga an yi arashi na gina so da tushe ba na san ya rushe karamin ta goma shi na tafi na tafi na kusa in ɓace da neman masoyiya barka ni ke zana dauka kan kadara da dukiya da sarauta da mulki a ciki ba su loki bar ba bigin biya ɗaya mai cika goma kin fi zama da nama ke ɗaya ce a zuciya rage ko kyau ya guje mu tsufa ya iso mu kinmu na zuci na riƙe mu zamo tubu da taya ko kwazare da laya ko yaushe muna laƙe mu saya mu jira sai dai mutuwa mai karyar da zuciya da numfashi na tare muke ni da shi na yi kwana ba ma rabuwa da ni har rana tunanin ki ne abokin zamana mafarkin ki bai barin bacci na kuma hoton ki ne abin kallona na ki san yadda zuciya ke fa ciki hauyin girma har wani lokacin a fada su ma inda rashi na sa sai ran kiyama ran amsa da tambaya ah, ah, ah. ran amsa da tambaya